manufar keɓe ranar ita ce tattaunawa tare da bitar matakan kare ma'aikata daga tsangwama da kuma tabbatar da ƙoshin lafiyar su yayin da suke bakin aiki wani rahoto da kungiyar kwadago ta duniya ta fitar ya nuna cewa kimanin ma'aikata maza da mata miliyan biyu ne ke rasa layukansu kowace shekara sanadiyar haɗura masu nasaba da aikinsu ko kuma cutuka da suka ɗauka a bakin aiki rahoton ya ce ana samun aukuwar haɗura a wuraren aiki a duniya baki ɗaya har sau miliyan 270 yayin da ma'aikata miliyan 160 ke ɗaukar cutuka daban-daban a kowace shekara Dr. Musa Gamba ta kai na sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya yi bayani kan yadda tsangwama da karancin kula da koshin lafiyar ma'aikaci ke jefa kwakwalwarsa cikin yanayin damuwa a wasu lokuta ma ta kan kai ga rasa rayuwa. Alamun damuwa ko stress a gurin aiki wato sun hada da zaga mutum yana kasa bacci da kuma rashin walwala da rashin farin ciki Ah, wani lokacin ma zai kasance ga mutum yana da saurin razana da saurin yin fada da mutane ko a gurin aiki ko a gida ah, za a iya ganin mutum misali baya samun cikakken nutsuwa yana aiwatar da ayyukansa kuma sukan jawo wa manyan matsaloli kamar matsalar da ake cewa depression ko damuwa sannan haka manyan jami'ai su ma wannan yakan shafe su idan ma'aikata ta samu matsala akan ji manyan jami'ai ma sukan hallaka kansu saboda matsatsin da suka shiga abubuwa ne da ake iya ganewa gaskiya aka zo asibiti kuma akwai abubuwan da ake yi na ko ba da shawarwari ko kuma ba da maganunuwa sannan kuma yana da kyau fuskanta cewa su ma wannan damuwa kuma tana da tasiri ga ah, lafiya gaba daya kamar misali za ta iya sa mutum a hatsarin kamuwa da ciwon hawan jini ciwon suga da kuma ciwon irin shanyewar jiki na farar ɗaya ɗin nan wato stroke ko kuma ciwon bugawa zuciya lokaci ɗaya abin da ke cewa heart attack duk wannan za su iya faruwa idan damuwa ta gurin aiki ta yi wa ma'aikaci yawa Comrade Adamu Sarki da ke zaman shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa reshen asibitin Korowa na Malam Aminu Kano ya ce. Babu wani ma'aikaci da ya fi na Afirka ko kuma ka ce Najeriya ƙalubale a bagun aiki wanda irin wa'annan ƙalubalen za su taɓa abubuwa da yawa a nasa. Musamman mu a ɓangaren mu na ma'aikatan kiwon lafiya kaina nan na taɓa samun suka da allura. wata da watanni shi na cikin zulumi da tashin hankali duk da an auna na an ga jini na lafiya lau ba da ciwon hanta ba ni da kwayar cutar hiv ba ni da komai duk daga baya dangane da haka ne shugaban reshen jihar kano na kungiyar kwadago ta najeriya kwamar kabir a domin jibir ke cewa suna wani yunkuri na kare haƙoƙi da darajar ma'aikata ta kowace fuska mun kai ziyara ga majalisar dokoki ta jihar kano akwai yanayi da muke ganin ma'aikatanmu na kamfanoni a wannan jiha tamu ta kano suna ciki domin muna samun korafe-korafe masu dama ana bautar da su a ƙasarsu saboda haka muka nemi cewa majalisar jihar kano ta fito da wata doka ta musamman wanda idan ma'aikata sun tsinci kansu a irin wannan yanayi na rasa wani gaɓoɓi na jikinsu ko kuma haɗuwa da wata cuta sanadiyar yanayin aikinsu to wannan kamfani zai ɗauki nauyin lafiyarsu har Allah ya ba su lafiya. Kwamar da Kabiru a domin jibir kenan shugaban rashin jihar Kano na ƙungiyar kwadago ta Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.